a darasin aƙida wanda a darasin da ya gabata mun cike babin da ya magana akan asma'illahi husna ko wa sifatihi yau za mu tashi akan al'ibada shafi na 43 shafi na 43 al'ibada ya ke nufi da ibada ala ce ta'arifuwa al'ibada fi islami laha mafhumun wasi wato ita ibada a musulunci tana da mafhum mana tana da wani abin da yake na fahimta mai faɗi Mana ce mai faɗi take da shi Mananta ba kuntace yake ba tana da faɗin ma'ara yace ku an mafhumiha inda ahlil adyan muharrifa wan nahli wal ahwa wal fasida wato wanda fahimtar ibadan ya bambanta wajen mutanen da suke da addinai wanda suka kauce wa hanya an gane ko da wasu aƙidoji annihal da san zuciya irin na mutane kowa da fahimta shi a irin abin da yake kai musamman fatattu a ciki kun gane ban da addinin musulunci shi musulunci duk abin da aka ce masa ibada an riga an san menene dama abu ne tsayayye guda daya to amma sai ce ta ya bambanta daga wani ma'ana zuwa wani musamman ga waɗanda suke bin addinan da yake ba miƙaƙƙen addini na musulunci ba sai ce fal ibadatu fil islam ibada a musulunci matsayina da ke na musulmai ya ce ismun jami' ita ibada suna ne ga mamme. wanda ya hada dukkan wani abu abubuwa da yawa za su shiga cikinsa le kulle ma yuhibbuhu a akan dukkan wani abin da Allah ke so da abin da Allah ke so wa mu kuma Allah ya yarda da abin yana son ayi kuma yana son mai yin abin min al na maganganu da baki Allah yana so a ce subhanallah Allah yana so a ce Allahu akbar Allah yana so a karanta Qur'ani Allah yana so a yi tahmidi yana so a yi tamjidi yana so a yi hauqala a yi hailala duk ba yana so ba sai maganganu ne ko to duk wannan sunan shi ibada sai ce wal aqwal wal af'al fi da ama amal da ayyuka tafiya makaranta yin awafi jifan shaytan ko ba ka bane duk waɗannan ba aiki bane da gangan jiki duka Allah yana so zahira ayyuka na zahiri wal batina da waɗanda suke na boye wanda ke yi a cikin zuciyarki da wanda ma ke kila a cikin ɗaki uwar ɗaka ba wanda ya sani kin tashi kin yi sallah cikin dare kin yi istighfari kin yi hailala kin yi hauƙala duka waɗannan abun duk wani abu wannan ma ina faɗa miki ne fa wanda ke kin san shi amma a faɗin kalmar farko da malai faɗa ce ismun jami'un li kulli ma wannan har da abin da ma baki sani ba ke kina yi wannan adam bai ma san kina yi ba to Allah in dai yana son abin ke kin san Allah na so ko to sunan shi ibada kuma Allah ya yarda da abu to sunan shi ibada yanzu nan ba sai an zo ana da azumi sallah kaza kaza ai ta karanto miki abu a duk abin da Allah ke so kawai sunan shi ibada ya yarda da abun na magana ne abun na aiki ne abun aiki a fili ne ko a boye ake yi to sunan shi ibada shikenan kana fahimta malam yace fa zahira ayyuka na zahiri misal talaffuz bi shahadatayn kamar furta kalmar shahada in kika ce la ilaha illallah ba za mu jikin fada ba in na fada ya ku ji na fada saboda wannan a zahiri ne za mu ji an furta kalmar shahada muna zaune ana tafsiri da azumi da ina ne da koyaushe ma sai ka je wani ya zo a ce malam ga mai sai mu ji an ce ka ce ashhadu an la duk kuma muna ji wannan zahira kenan a fili aka fada ana ji wasala da yin sallah duka a zahira suke wasu zaka in kika fitar da zakar dukiyarki a fili aikin yake ana fahimta na'am idan za wasu da yin azumi duka yanzu kwanan nan muna shirin azumi Allah ya sa muna da rabon kaiwa wal hajj aikin haji wal jihad fi sabilillah duk waɗannan aiki ne na zahiri ba za a kira sallah dukkan waɗannan ayyuka za ga ayyuka ne na zahiri a fili wal amr bil ma'ruf wan nahy anil munkar da umarni da kyakkyawan aiki da kuma hani daga munanan ayyuka dukansu a fili ake wa ighasatil malhufi da taimakon wanda yake bukatan taimako wa nasril mazlumi da taimakon wanda aka zalunta wa da'awati ila Allah da kuma da'awa zuwa ga hanyar Allah aje ayi wa'azi ayi kaza ayi kaza duka waɗannan ayyuka ne na zahiri da ake iya kallo a gani da ido na wanda ke yin su yana yin su haka ne sai ce wal amalul ayyuka waɗanda suke na ɓoye kuwa mislul imani billah imani da Allah ɓoye yake yanzu nan duka mun haɗa masallaci ne babu wanda ya san menene ke cikin zukatan wani a cikin mu haka ne da ke zuciyata ba wanda ya sani da ke zukatan ku ba sani ba imani a zuciya yake da Allah wa mala'ikatihi imani da mala'ikun sa kutubihi da littafan littafansa rusulihi da manzanninsa wal yawmil akhir da rana ta karshe ranar alkiyama wal qadar khairihi wa sharrihi da qaddara ta alkhairi ko sharri wa khashyatillah da kuma wato tsoron Allah duka wannan a cikin zuciya ko dama akwai hadisi malaka a ce a taqawa ha huna ko yace wa khawfuhu da tsoron Allah din wa raja'ihi da fata da ake na Allah wa tawakkul alaihi da dogaro ga Allah wal isti'anatu bihi da neman agaji da Allah wal hubb wal bughd da soyayya da kiyayya fillahi dan Allah ba wanda ya sani a zuciya yake wal muwalatu da ainihin wato soyayya ma'ana jibintan al'amari wal mu'adatu fihi da kuma kiyayya dan Allah wa gairi zalika dukkan waɗannan ibadoji ne ba wanda ya sani an fahimta yawa imrul qais yana son wata mata sosai ba ta son shi ya nace wata ran kawai sai ga tana mai fari da ido tana mai soyayya ce kawai sai tsere kuma haka ta haka gure ce wallahi tun da ya ga ta hanya ta san wata makira ta shirya ne. kuma bai san me a zuciyarta amma shi wannan abun ya gane cewa wannan matar ta shirya ne wata makar za ta zalunce shi sai ya tsere kawai to abu ne wanda in a zuciya yake ba wanda ya sani haka ne ko ba haka bane da yawa yana faruwa ga mutum ya zo ya bayyana abin da yake zahiri za a ɗauka mai kyau ne amma ya koye mummuna a zuciyarsa ko kuma ya bayyana mummunan galibi an fi yin wannan shi mara kyan shi ake ɓoyewa a bayyana mai kyau amma galibin kaga an bayyana mara kyan to da matan mara kyan ne ko da a zuciya ne shi galibi yakan faru a ɓoye haka san haka amma dai mafi yawa an fi yin wancan malam ya ce fal ibadatu fil islami tashmal kullu ma yataqarrabu bihi al-abdu ila rabbih wato ita ibada a musulunci ta kunshi duk abin da bawa ke iya kusanta ubangijinsa da shi min aqwalin wa afalin na maganganu da ayyuka mutabaqatan li shari'i wanda ya dace da shari'a kamar yadda Allah madaukakin sarki ke cewa qul inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin wato kace da sallata da da nake yi da rayuwata gaba ɗaya ta Allah ce ka cokan la sharika lahu wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin muna fata Allah madaukakin sarki ya datar da mu ya ba mu ladan abin da makaranta daidai wanda muke kuskure kokarin cin ilimi Allah madaukakin sarki ya yafe mana wa subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi na'am saura minti ɗaya a tara sallah ina jin ki wanda ya shiga bukatuwa yanayi da wasu karmar lahaf abubuwa ne da yawa ke ya faruwa ba ka ba ka abu ɗaya ba mai bukatar taimako kila rashin lafiya kila babu abinda zai zai ne ƙila kaza kawai malhuf No.